gwamnan jihar borno da rukash shatima ya yi ba bawa kungiyar dattawan arewacin najeriya game da irin nuna goyon baya kuma damuwa da irin halin da jihar borno ta faɗa. gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da kungiyar dattawan arewacin najeriya karkashin jagorancin alhaji yusuf mai tamasule kuma tsohon jakadan najeriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya suka kawo ziyara jihar borno gwamnan ya ce irin wannan karamci da kuma nuna dan uwantaka na faranta masa kwarai da gaske musamman ma na ganin cewa waɗannan mutane ne suka bauta a ƙasar nan baki ɗaya kuma har yanzu suna ci cigaba da ba ta su gudunmawa wajen taimaka a ƙasar nan musamman ma arewacin Najeriya. Ya ce ko a lokacin da kuka kawo ziyara a baya ina iya tuna cewa waɗannan mahara na tsakiyar kai mana hare-hare ana kashe mutane ana kuma kone gidaje amma ba ku yi ɗar ba ko ka mana ziyara don nuna goyon bayan ku da kuma jajanta mana wannan na nuna mana cewa kuna tare da mu dare da rana. In the north is havoc was 9 billion dollars out of it in Borno alone. we accounted for $6.7 billion worth of destruction ya ce a shiyar arewa maso gabacin najeriya kaɗai yayan ƙungiyar boko haram sun haifar da asarar da ya kai dala biliyan tara ya ce a cikin wannan kididdiga jihar borno kaɗai muna da sabin cewa an yi asarar adadin da ya kai dala biliyan shida da dugo bakwai wannan ba ƙaramin barna ba ne suka yi cewar gwamna kashin shatiman alhaji yusuf mai ta masu lede shine shugaban tawagar ƙungiyar dattawan arewacin najeriya kuma tsohon jakadan najeriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya wadda ya soma da cewa to show our solidarity with you. What concerns you concerns us also. Ya ce mun zo ne don mu nuna goyon bayan mu gare ka, mu kuma jajanta maka game da abubuwan da ke faruwa a wannan jiha. Da cewa yanzu aka mun fahimci cewa an so mu samun zaman lafiya, amma mun san akwai babban aiki a gaban mu. Garin cewa wannan abin ya shafi arewacin Najeriya ne. Ya ce abin da ya shafi jihar Borno ya shafi Najeriya ne baki daya. Da haka dole ne mu ƙara addu'a mu tabbatar cewa wannan bala'i ya kawo ƙarshe baki daya. Praying for peace and stability. Bayan shafi kwana guda da kungiyar da ta hawan arewan suka yi a cikin garin maiduguri da kuma ziyartar wasu wuraren ciki har da sansanin yan gudun hijira na dalori don su ga irin halin da al'umman jihar borno suke ciki karkashin jagorancin alhaji yusuf bai tama sai dai hakan bai samu ba sakamakon hana su da rundunar sojan najeriya ta yi na kuma tuntubi dr hakim baba ahmed ɗaya daga cikin dattawan arewacin najeriya koya suka ji game da wannan lamari ba mu yi fushi da su ba saboda akwai ka'idoji kila dai waɗanda ya kamata su gaya masu za mu zo an ɗan samu tangarɗa amma ba wani matsala ba ne wannan wannan za mu dawo insha Allah muna fata idan mun dawo waɗanda muka so mu gani yau ba za mu same su a cikin wannan hali ba in kuma suna nan ko akwai wayansu cikin su za mu ci gaba da wannan yan uwan mu ne muka je mu gani saboda in baka gan su ba yau sai ka bar musu sakon abin da ka zo da shi a basu mu bai bai tayar mana da hankali ba bai rage mu manyan mu karamci ba kuma alhamdulillah mutane sun san mun zo mun yi abubuwa da yawa wannan karamin abu ne mun gode ba abin da za mu ce sai mun gode ma Allah mun gode ma shugaban kasa Buhari kuma mun gode ma sojojin Najeriya da suka taimaka taimaka da sojoji da duk wanda suka taimaka aka rage wannan fitina na boko haram mun san ba iyakan fitinan kenan ba muna roƙon allah ubangiji ya sa mu ga ƙarshen wannan abu gaba ɗaya allah kada ka sa mu bar mu mu da mu gadon wannan fitina daga bisani dai kungiyar dattawan arewan sun koma masokin su inda suka mika buhuhunan shinkafa ɗari ga shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar wato injiniya ahmed satomi wanda shi kuma zai mika wa shugaban kungiyar dattawan jihar borno wanda kuma suka ba da umarnin cewa a baiwa waɗannan 'yan gudun hijira da ba su samu daman ganin su ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya